Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu, da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata tara ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hadiza ba mukanin labarai. To Binta, rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen bakhmut da afdiyevka da ke gabashin yankin donetsk a cewar wani janar ɗin sojin ukraine da safiyar yau litinin haka kuma akalla mutane bakwai ne suka mutu a cikin da wajen birnin seoul na ƙasar koriya ta kudu cikin dare kamar yadda hukumomi suka bayyana a yau talata an kuma yi nisa da batun zaɓe yau talata a babban zaben shugaban ƙasar kenya da ba a saba gani ba kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi a garuruwa da ƙauyuka masu yawa da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Jigawa na ci gaba da kira da neman tallafi daga gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu. ruwan sama aka yi wannan abin sosai to Allah da ikonsa akwai yara a cikin ɗaki guda hudu uku mata namiji ɗaya tsoro ne na irin na ƙasar nan sai afka mutu a cikin ikon Allah ɗaya ta rayu uku suka rasu akwai ta shekara goma akwai shekara bakwai akwai shekara biyu da rabi a wanda suka mutu ba za kuma ku ji cewa sojojin saman najeriya sun samu nasarar halaka wani kwamandan 'yan boko haram alhaji modu wanda ya jagoranci kisan ɗaruruwan fararen hula a arewa masu gabashin ƙasar sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabata amma yanzu ga hadiza da labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Afdiyafka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar ɗin socin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman Rasha ta kai hare-hare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman atileri da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar ukraine daga fagen jami'an leƙen asirin birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan agusta cewa rasha na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaka a donbass lamarin da ya haifar da haɗari ga sojojin da fararen hula a yankin tantance rahoton abubuwa da ke faruwa a fagen daga game da bangarorin biyu a wannan yankin da ke saurin sauya salo abu ne mai wahala akalla mutane bakwai ne suka mutu a ciki da wajen birnin seoul na ƙasar koriya ta kudu cikin dare kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau talata bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kakkaɓo wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malali hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. yankin kudancin birnin sol na ta samun ruwan sama da ya haura sama da milimita 100 wato inci uku da tara a cikin kowace sa'a daya a yammacin jiya litinin inda wani yanki na birnin ya samu ruwan sama da ya haura milimita 141.5 wanda shine ruwan sama mafi muni cikin shekaru da dama a cewar hukumar hasashen yanayi ta koriya ta kudu wato kma ruwan sama da ya taru a sol tun tsakiyar daren litinin ya tsaya a milimita 420 har zuwa karfe biyar na safe yau talata ana kuma hasashen karin ruwan saman. nan ba da jimawa ba hadiza za ta kawo mana rashin labaran duniya kafin nan har mu kawo muku rahotonmu na farko to al'ummomi a garuruwa da ƙauyuka masu yawa daga kimanin ƙananan hukumomi goma da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Jigawa na ci gaba da kokawa tare da neman tallafi daga gwamnati da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu. Wakilin muryar Amurka daga Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton. Yanzu haka dai gwamnatin jihar ta Jigawa ta tabbatar da mutuwar mutane fiye da goma a sassan jihar sanadiyar wannan ambaliya. Malam Muhammad Hassan na yankin karamar hukumar Hadeja shine mutumin da ya rasa 'ya'yansa guda uku a lokaci guda bayan da ginin ɗakin da suke kwance ya rifta a kansu. Ruwan sama aka yi wannan aka sosai da yawa. To Allah da ikonsa akwai yara a cikin ɗaki guda hudu uku mata namiji ɗaya tsoro ne na irin na ƙasar nan sai afka musu. A cikin ikon Allah ɗaya ta rayu uku suka rasu. Akwai ta shekara goma akwai shekara bakwai akwai shekara biyu da rabi. a wanda suka mutu din fa a yana sun kai talatin da wani abu sai a da lokacin gamman ma ya zo wani eh, as ma na jiha sun zo sun karɓi rahoton amma ba wanda ya baka ba wanda ya bada wani tallafi ko wani a taimaka ma babu duk abin da Allah ya sa aka taimaka din ai ana so gidaje ɗaruruwa a ƙauyuka da dama ne suka rushe baya ga gonakin noma na dubban eka a faɗin jihar ta jigawa al'amarin da ya sanya waɗanda waƙiyar ta afkawa ke neman tallafi daga hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sunana Musa Hassan Ganji. Muna neman ɗauki daga hukuma da masu hannu da shuni da su taimaka mana yanzu haka ma a kudu firamare da makarantun gwamnati da mu da iyalanmu a nan muke kwana. Muhammadu Dangaranta wannan mu jarabi da Allah ya jarabe mu da shi. ka duk akan abin da Allah ya baka ni'ima ce amma mu ta zama azaba a gare saboda yawan yawan mutanen mu da yawa gidaje kwandam. Ni sun mai garin Sandan abin da nake nema ruwa ne na sama wanda mu taba ga sama. ba ni na fi shekara saba'in a duniya ha ba ta ga yaro nan ba yanzu ga gida sama ɗari biyar ce yatan da nu ina roƙon hukuma da masu hannu da shuni taimaka mana da abinci da abun taron kwanciya a taimaka jama'a mu dai tunda muke a rayuwar ba mu taɓa samun kanmu a cikin irin wannan yanayi ba saboda duk mai imani idan ya zo wucewa wurin nan in ya gani gaskiya fi sabilillah zai tausaya al'umma wannan ibtila'i dai Allah ne ya riga ya dora mana mun gani sama da gidaje 200 ga sunan a ƙasa kwance a taimaka mana da tallafi. Yankin karamar hukumar Haɗeja da kafin Hausa na cikin wuraren da wannan ambaliya ta yi ta'adin gidaje da gonaki. Inda har ma gwamnan jihar Badar Abubakar ya jajanta wa mai martaba sarkin Haɗeja a ƙarshen makon da ya shuɗe. Da dare Ubangiji muna tsaye da ƙoƙarin kawo taimako da kuma yadda za mu ci gaba da gyara magudanar ruwa da gyara inda ruwa yake bi domin a ci gaba da samun sauƙin wannan ambaliya da ta zama matsala shekara kowace mai martaba ya sani mun siyo wayannan injina wanda za su ci gaba da yashe wannan kogin haɗe jabali ɗin da kuma yin kofofi wuraren da ruwa za su taru wanda in yi yawa ba zai ambaliya shigo gari ba kuma mun sa ana duba hanyar ruwan tun da ta shigo jigawa har ta shiga yobe na me za mu yi ya rage ambaliyar nan. Wannan mummunar ambaliya da kan wakana a jihar Jigawa duk shekara wadda ta fi kamari a yankin masarautar Hadeja ta fara haifar da tunani da muhawara tsakanin ƙwararru da mahukunta a jihar kan duba yiwuwar sauya wa garin Hadeja matsuguni. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. To ma'adalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da karashin labaran duniya. Bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu da ya gabata, tarayyar Turai ta ɗau matakin toshe RT da Sputnik. Manyan tasoshi biyu na Rasha saboda yawan yada farfaganda da ƙarya game da yakin. Kusan watanni shida bayan haka, adadin rukunin yanar gizo da ke yada su ya yi matukar karuwa yayin da rasha ta gano hanyoyin kaucewa haramcin sun canza sunan abin da suke yi don su saƙa yashi sun canza wasu ayyukan farfaganda zuwa jami'an diplomasiyya kuma sun caccanza abubuwan da suke yadawa zuwa sabbin gidajen yanar gizo waɗanda kafin nan ba su da wata alaka bayananniyar da rasha newsguard wani kamfani da ke new york wanda ke nazari da bin diddigin bayanan na farfagandan yanar gizo yanzu ya gano gidajen yanar gizo 250 da yake yada kararrakin rasha game da yakin tare da karin sabbin abubuwa a cikin 'yan watannin nan cikin abubuwan da aka gano a shafuka sun hada da karyar cewa sojojin ukraine sun shirya wani hari mai muni da sunan rasha saboda duniya ta goyi bayan ukraine tsohon shugaban amurka donald trump ya ce jami'an binciken fbi sun afka gidansa na mar-a-lago da ke palm beach a jihar florida kyakkyawan gida na mar-a-lago da ke palm beach florida a halin yanzu yana fuskantar mamaya da samame daga wasu gungun jami'an fbi in ji trump a wata doguwar sanarwa da yammacin jiya litinin. gaida da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sojojin saman Najeriya sun samu nasarar halaka wani kwamandan 'yan Boko Haram Alhaji Modu wanda ya jagoranci kisan ɗaruruwan fararen hula a arewa maso gabashin ƙasar. Dakarun ƙasar sun ƙara zabge sun kara zage damtse ne bayan wata ganawa da shugaba muhammadu buhari ya yi da manyan hafsoshin kasar akan neman kawo karshen yawaitar hare-hare daga abuja ga wakilin murya amurka hassan mai na kaina da karin bayani tun dai bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da manyan hafsoshin sojojin kasar inda ya ja su dangane da yadda ake samun karuwar hare-hare a sassa daban-daban na kasar. bayan ganawar dakarun kasar sun kara zage damtse inda suke tunkarar 'yan ta'adda da ma 'yan bindiga gadan-gadan a irin wannan hoɓɓasa ne jiragen sojojin saman najeriya sun gano tare da kaddamar da farmaki a dutsen mandara da ke karamar hukumar goza a jihar borno bayanan da muka tattaro na nuna cewar kimanin mayakan 'yan ta'addan boko haram 28 ne suka sheka barzahu ciki hadda wani babban kwamandansu mai suna alhaji modu Alhaji Madu wanda ɗaya ne daga cikin ƙashin bayan Boko Haram shine a shekara ta 2014 ya jagoranci kai farmaki da ya sanadiyar ɗaiɗaita garin Bama tare da karɓe ikon garin bayan sun kashe ɗaruruwan mutane a wannan yanki. ko da na tuntuɓi wani babban hafsa a rundunar sojojin ƙasar da ke da masaniya akan wannan farmaki ya tabbatar mana cewar lalle kam jiragen yakin najeriya sun kai farmaki akan dutsen mandara yayin da 'yan ta'addan suka tattaru suna shirin kaddamar da harin su a wani yanki amma ya ce domin jin cikakken ƙarin bayani sai mu jira jibi alhamis idan allah ya kai mu hedikwatar tsaron najeriya za ta yi cikakken bayani dalla-dalla dangane da wannan farmaki da ma sauran hare-hare da dakarun ƙasar ke kai kaiwa a sauran sassan kasar tuni kuma kwararru daga yankin na arewa maso gabas irin su dr abubakar ms suka fara tsokaci wannan farmaki da sojojin rundunar sama wato air force suka kai kan dutsen mandara har ya kai ga kashe malam madu da wasu nashi sojojin abu ne mai kyau saboda wannan irin farmaki da sojoji suke kaiwa san su yan boko haram din kusan dubu saba'in a yadda dai na ji shekarun jiya shi chief of staff din gamna baba zulum wato professor mattake cewa dubu saba'in sun miƙa kai sun yi saranda ni na tabbata wannan kashe malam madu da aka yi zai sa da yawa wanda su sun samu sun tsira ba su mutu ba su ma za su miƙa to kowane mataki ya kamata dauka don ci gaba da samun irin wannan nasara nan gaba tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro aya komodo baba gama mai ritaya da wannan babban farmaki da aka kai a dutsen mandara a cikin jihar borno yanzu abin da su shugabanni na rundunar sojojin sama za su yi shine su ci gaba da karfafa wannan kai farnaki a sauran wurare yadda ake samun wa'annan matsaloli su tashi su tsaya su jajirce kuma su zamanto sun fito da kyakkyawan tsari inda za a tafi da wannan abu ana gama wannan an fada nan an gama nan an fada nan yadda wayannan yan ta'adda suka makale suke zaluntar mutane da sauransu wanda yake na san shi ya marshal alawo tun ne jarumi jajirtacce hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina da aiko mana wannan rahoton. To ganin yadda ake ci gaba da samun yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. wani matashi da ke karatun digiri na uku a abuja ya bullo da wani shiri mai suna transit school initiative a turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'ummarsa da nufin ilmantar da su a ƙarƙashin shirin tijjani muƙaddas yana koya wa yara karatu da rubutu sannan yana ɗaukan nauyin wasu a makarantun gwamnati daga abuja ga wakilin murya amurka alhassan bala da rahoton Tijjani Mukaddasa Deja na amfani da wannan gini da ba a kammala ba a matsayin ɗakin karatu ga wasu yaran unguwar Fulani da ke da kwa tsakanin Abuja da jihar Neja. wannan wani kokari ne nashi na taimakawa wajen rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta bisa dalilai da dama musamman talaucin iyayensu um, na zabi wannan bangare ne domin rage yaran da ba sa zuwa makarantar boko idan ka duba a wannan lokacin za ka ga in ka fito da safe lokacin makaranta za ka ga yara suna ta yawo a unguwa in ka tambaye su me yasa ba sa zuwa makaranta za su ce ma babana bai sana a makaranta ba sannan yaran nan za a ga suna ta yawo suna ta tsine-tsinen roba su tsinci karfe su je su kai baban bola su je su saida to ni dai kamar yadda nake gani wannan abu yana da illa matuka a cikin al'umma domin yaran nan daga tsince-tsincen nan ba abin da za su kuma ci gaba da yi sai sace-sacen kayan mutane. Bayan wani lokaci yaran suna karatu a nan Tijjani na ɗaukan nauyin masu hazaka daga cikinsu zuwa mataki na gaba. Yaran da suka yi ƙoƙari sosai sai a ɗauke su daga nan makarantar sai in kai su makarantar gwamnatin sa su. Ina amfani ne da wani kaso daga cikin albashi da nake samu na gwamnati domin ni ma'aikacin gwamnati ne ina biyan kuɗin makarantar yaran da na sa su a makarantar boko asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce akalla yara miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar ne ba sa zuwa makaranta a najeriya kuma akasarinsu mata ne wannan ƙididdiga ta nuna karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta daga miliyan goma da dubu ɗari biyar a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya Wannan dalili ne yasa iyayen wasu daga cikin yaran a unguwar Fulani suke farin ciki sosai da tsarin da Tijjani ya bullo da shi na ba 'ya'yansu dama. To alhamdulillahi mun ji daɗi mun gode bisa ya taimaka mana a bisa sana'an da nake yi ba zai iya rike ni na eh, sa yara na makaranta ba saboda dan abin da nake samu bai wuce ta abincin da muke ci muke sha da su ba wannan ba Allah da za mu samu mutane kamar uku a angonmu nan wallahi ba mu da wani bakin ciki neman ilimin yara mana da farin ciki ɗari bisa ɗari amma yanzu shi ne ke fama da yaran nan don yaran ke gudunan ya kai yaro tamanin da ya fara sha biyar amma zai sun kai tamanin. the time this this uh, this thing is not established this school is not established kafin a buɗe wannan makaranta za ka ga mu na gararan ba eh, suna tsince-tsincen robobi suna wa 'yan gwangwan hakan na iya eh, kai su kasata this can motivate them to stealing. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya. An gaishe ka Alhassan Bala. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200 biyar Baya ga haka a kodayaushe ake so za iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. mu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta ba ma'aikatar inganta halittar tsirrai dama da bunƙasa abubuwan da suka jibanci iri da noma domin samun hanyoyin magance kalubalen rashin abinci wadatacce da ka iya sa kasar ta fuskanci yunwa a wata hira ta musamman da ya da yamma madina dauda shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai farfesa abdullahi mustapha ya bayyana ayyukan ma'aikatar kafin yanzu sannan ya ce dokar ta ba ma'aikatar kwarin gwiwa na yin ayyuka da suka jibanci noma da bincike ga dangadan ga yadda hirar tasu ta kasance ita wannan ma'aikata an kafa ta tun shekarar ta 2001 to amma tun da aka kafa ta ba a saman mata ginshikin zama ba da kuma fayyace ayyukan da ya kamata ta yi. Bisa dokar da kuka samu da shugaban ƙasa ya sa hannu da za ta ba ku dama na bunƙasa abubuwa da dama irin su tsirrai da kayan gona da sauransu. Yaya labarin samun wannan dokar ya zo muku? Alhamdulahi abin farin ciki ne da ita wannan gwamnati ta samar da wannan doka wadda ta kafa wannan ma'aikata dokar ta zo da wasu abubuwa waɗanda suke na ci gaba waɗanda suke na ƙwarin gwiwa waɗanda suke na kuma ba da hanzarin yadda za a yi a tafiyar da al'amura a ita wannan ma'aikata wannan ma'aikata ita ma'aikata ce wadda take da fannoni daban-daban wanda za ku iya saurin gani shine wannan na bangaren aikin gona bangaren aikin gona shi ma mun yi fice a wajen ayyuka da dama to amma a yanzu wannan doka ta fayyace mana damar da cewar mu ne yanzu za mu yi wannan bincike sai dai mu gayyato su wannan bangare da wancan bangare mu ce su zo su taya mu su ce mana za su taya mu a bangarori da dama da muke kuma kamar yadda kuka sani bangaren shi noma da muke da shi bangare ne wanda kasar nan ta sa ido sosai domin idan kasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke yi amma idan ƙasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal a bisa bayanan da ka yi yanzu abin da ya fi fuskantar najeriya shine kalubalen nan na rashin abinci wadatacce da ma har ake fargaban yunwa za ta iya fuskantar kasar saboda hauhawar farashin kayan abinci kai mun bayani me kuke son ku yi da zai iya taimakawa a kawar da wannan fargabar a wannan kasar ganin wannan bangare mai mahimmanci da yake cikin wannan kudiri da aka tabbatar da shi kuma shugaban kasa ya rattaba wa hannu sai ya zamana kwarin gwiwa ce ta mu ci gaba da aiki mu taimake ta yadda za ta samar da kawar da yunwa da take barazana ga ita wannan kasa yanzu mun tsaya da kafanmu kuma kamar yadda nake gaya muku mun fara yin bincike na kanmu waken soya yana nan mun fara bincike za ku iya zuwa gonar shi ku gani shi wannan waken soya mu ne yanzu muka haɗa kai da wata jami'a da ke ƙasar america ita wannan jami'a da ke ƙasar america ita ma ta yi fice a wannan ɓangare na bincike to yanzu shi ne ɗan ba da muka saka banda waɗancan binciken da muka yi da haɗin gwiwa na wasu mutane dan ba da muka saka kuma idan kuka lura waken suya wani bangare ne na al'umma da suke amfana musamman in ka kalla bangaren abinci zaka ga ana abubuwa da shi da yawa kuma bangaren abincin manya da bangaren abincin yara da kuma bangaren abincin kaji da sauransu duk zaka ga ana amfani da shi hatta man girki zaka ga ana amfani da shi kuma mai ne mai kyau to wannan ma waken suya da muka ɗauke shi sai muka ga najeriya tana kashe kuɗaɗe maƙudai wajen shigo da wannan waken suya sai muka ga a'a mu yadda za mu inganta namu yadda zai fito da kyau yadda ba zai gurbata da wannan kemikal da ake sawa ba yadda kuma manoma za su dukufa wajen yin harkar waken suya manoma za su yadda da ni domin sun sani cewar ba su da ingantaccen iri yanzu yadda za su yi amfani da shi wanda zai ba su riba mai yawa zai ba su kuma abin da ake bukata na inganci wanda har za su fita da shi waje to wannan kokarin da muke kenan kuma ina tabbatar muku ah, nan ba da dadewa ba duk da cewar eh, shi bangaren bincike kan dauki ɗauki lokaci amma ina tabbatarwa insha Allahu mun dukufa akan wannan sai mun ga ƙarshen wannan bincike kuma sai mun kawo wa mutanen Najeriya wannan inganci. ta yaya kuke samun ƙididdiga da kuke amfani da ita wajen binciken tsirrai ko ku ne kuke yin ƙididdigar da kanku to wannan ba kadamin mu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan ƙididdiga na tabbata mutane sun sha jin wannan batu shi yasa mu kuma sai mu amfani da ƙididdigar su tunda su su ne masu masana a wannan wannan fanni sai kuma mu ga menene ya kamata mu ɗauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa shi yasa na gaya ma a wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta zaria da ta cibiyar bincike ta afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da nama na waje muka fito da wasu Um, bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu uh, ginshikai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta najeriya uh, abin da yake daɗa yi mana tarnaki a wannan shine bangaren kuɗaɗe da za amfani da su wajen wannan bincike. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu farfesa abdullahi mustapha da kuma wakilin abuja madina dauda sai kuma June leathers gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. a da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga baban gida IBB Giyawa daga jihar Sokoto. Ya ce hakika sace amarya da ango da 'yan bindiga suka yi a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya a daidai lokacin da ake bikin auren su. Hakan abin damuwa ne da jimani. Muna addu'ar Allah ya kubutar da su a cikin aminci Allah kuma ya kawo mana da gumamman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran duniya baki ɗaya. Sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren namo Dauda daga jihar Zamfara ya ce nasarar da dakarun sojin mu Najeriya suka bayyana sun samu na kisan waɗansu jagoran 'yan ta'adda da ke addabar yankin arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas. Wannan abin yabawa ne matuƙa. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da baiwa dakarun galaba akan 'yan ta'addan da masu tayar da ƙayar baya a duk inda suke cikin lungu da saƙo na Najeriya. Saƙon Rulwani Ibrahim London Wuba tare da Buba Pupel da daga jihar Adamawa suka ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Muna fatan wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen rikicin da ya ci ya yiwa. Saƙonmu na gaba ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi ya ce muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni na yankin Fataskun da ke jihar Yobe cewa su share wa mazauna garin hawaye dangane da lalacewar makabartan garin musamman ma a wannan wannan lokaci na damuna. Sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman bandi da Isuhu Madatti da Hamidu Kalalabuwa tare da Iliya Garkin Daura da Ali Sarkin Yaƙin Nima. Suka ce nasarar hallaka 'yan ta'adda da sojojin Najeriya suka yi waɗanda suka addabi jihar Katsina abin farin ciki ne matuka Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen duk mai hana Najeriya zaman lafiya amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To an gaishe ki zara fage yanzu kuma sai labarai a takaice. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Afdiyafka da ke gabashin yankin Donetsk a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. wannan na faruwa ne yayin da makiyan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin ukraine rundunar sojin saman rasha ta kai hare kan cibiyoyin soji da ke kusa da donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman atileri da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar ukraine daga fagen akalla mutane bakwai ne suka mutu a ciki da wajen birnin seoul na ƙasar koriya ta kudu cikin dare kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau talata bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kakkaɓo wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malali hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. An yi nisa da batun zaɓe yau talata a babban zaben shugaban ƙasar Kenya da ba a saba gani ba, inda wani irin adawa da ya daɗe yana samun goyon bayan shugaban ƙasar ya fuskanci mataimakin shugaban ƙasa mai kakkausar murya wanda ya bayyana kansa a matsayin na waje kuma mai kwazon nema. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.